This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausar muryar Amurka aka kamo kan mitoci 13 da 25 da 31 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad ko a same mu koyaushe ta BOA Hausa.com da kuma sashen Hausa.com. Wasu sauraron mu Assalamu alaikum ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke muku marhaban lale a shirinmu na daren Laraba. A rahotanninmu za a ji cewa 'yar fafatakar ilimin 'yan matan nan ta ƙasar Pakistan Malala Yusufzai ta yi takaicin kasa gano 'yan matan Chibok bayan shekara guda da sace su. We will never forget you. We will not rest until you have been reunited with your families. Shin ganin yadda na'urar wato lataroni ta kadiri da ta hana magudin zaɓe ana iya kafa dokar wajibta amfani da ita? eh wannan yana da kyau kwarai ya fi kyau a daɗa amfani da shi yan kurakuran da aka samu a lokacin da aka yi shi a daɗa gyara su a jaddada shi kuma a yi amfani da su a zaɓuɓɓuka na gaba. To kuma masu saurare za mu so mu ji irin naku ra'ayoyin kan amfani da na'urar card reader mai daƙile magudin zaɓe. Kamar kullum lambobin da za ku kira mu shine wato lamba guda ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kar a manta a sa alamar a tara kuma kar a manta za a sa wato za ku sha labaran wasanni a takaice amma yanzu a gyara zama a sha labaran duniya tukun. Ibrahim shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce yana son ya fayyace cewa da manyan kasashen wato duniya shida Iran take kokarin cimma matsaya game da batun makamashinta na nukiliya ba da 'yan majalisar dokokin Amurka ba. Bisa ga dukkan alamu shugaban na Iran na mai da martani ne ga abin da yake faruwa a nan Washington. Inda shugaba Barack Obama ya ce a shirye yake ya rattaba hannu akan wani shirin doka da zai wajabta samun nazarin majalisar dokokin Amurka ga duk wani shiri na cin matsaya da Iran din. haka kuma a jawabin da ya yawa dubban iraniyawa a birnin rasht shugaba rohani ya sake jaddada cewa iran fa ba za ta taba saka hannu akan duk wani shiri ba sai an cire mata dukkanin wato daukacin matakan takunkumin da aka ba mata a je talata ne kwamitin harkokin waje na majalisar dattawan amurka ya zartar da wannan shirin doka da ke neman a yanka wa'adin kwanaki talatin na nazarin wannan yarjejeniya da kuma cewa bayan kowane kwanaki 90 dole ku shugaban amurka din ya tabbatar musu da cewa iran na aiki da sharuɗan da ke kunshe a matsayin dangane da takaita ayyukanta na neman makamashin nukiliyan sannan kuma duk sadda aka ce za wato duk sadda aka ga cewa ta karya ka'idojin za a aiwatar da duk wasu matakan horaswa da ita majalisar dokokin ta shimfiɗa. To, Lalo, kungiyar Alka'ida ta ce farmakin da wani jirgi maras matuki na Amurka ya kai, ya hallaka wani babban jigo na kungiyar a ƙasar yamal wanda aka kashe mai suna ibrahim alurbush ya zama ɗan ƙungiyar ta alka'ida ne ta reshen yankin ƙasashen larabawa jin bayan da aka sako shi daga gidan kurkukun guantanamo bay na ƙasar cuba a shekarar 2006 ana mushi kallon ɗaya daga cikin manyan hamshakan malamai na ƙungiyar kuma ana mutunta rubuce-rubucen da yake yi sai dai har yanzu amurka wacce ta yi alkawarin cewa za ta ba da tukuicin dala miliyan biyar ga duk wanda ya taimaka mata kaiwa gare shi har yanzu bata tabbatar da mutuwar shi ba to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka akwai alamar cewa mayakan iraq na isis suna haɗaɗa kama yankuna da dama da ke kusa da babban birnin lardin anbar a cewar mazauna yankin da kuma jami'ai ɗaya daga cikin wuraren da suka shiga hannunsu a yanzu bayan wani mummunan gumurzun da aka yi shine garin albu ganim wanda tazarar 'yan kilomitoci kalilan take tsakanin shi da birnin ramadi babban birnin na lardin ambar a cikin makon jiya ne firayim ministan iraki haidar al'abadi yake cewa sojojin kasar yanzu za su mai da hankalinsu ne wajen kokarin kwace lardin na anbar daga hannun mayakan na isis bayan nasarar da suka samu na kwace garin tikrit kwanan baya a jiya talata ne firayim ministan ya gana da shugaba barack obama a nan washington don neman ƙarin taimakon amurka wajen yakar 'yan tawayen inda kuma shugaba obama ya yi alkawarin cewa zai bai wa iraq tallafin kayan agaji na kimanin dala miliyan 205 amma bai fayyace a bainar jama'a ba ko za a taimaka wa iraq din da wani agaji a fuskar wato ta fuskar kayan aikin soji To Lalo wata kotu a Amurka ta yanke wa tsohon shahararren dan wasan kwallon ƙafar ƙasar hukuncin daurin rai da rai bayan da aka same shi da laifin yin kisan kai shekaru biyu da suka gabata masu taimaka ma alkali wajen yanke hukunci a jihar massachusetts sun sami aaron hernandez da laifin kashe odin leod wanda ya nemi kanwar matar da yake son ya aura an dai yanke mai hukuncin nan take bayan da kotun ta same shi da laifin a lokacin da ake shari'ar masu shigar da ƙara sun ce hernandez da wasu abokansa biyu sun ɗauki marigayi Lod zuwa wani keɓaɓɓen wuri suka harbe shi har lahira a ranar 17 ga watan Yunin shekara ta 2013. To an fasha labaran ne daga sashen hausan muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani dai duniya na ci gaba da juyayin zagayowar shekara guda da sace 'yan matan Chibok. Ita ma shahararriyar mai fafatakar kare 'yancin samun ilimin 'yan mata da ke Pakistan Malala Yusuf Zai ta rubuta wasiƙar ƙarfafa gwiwa ma 'yan matan na Chibok kamar haka. To my brave sisters, the School schoolgirls of Chibok. Zuwa ga 'yan uwana jarumai ɗalibai 'yan mata da aka sace a Chibok. A zagayowar shekara guda da ƙange ku, ina muku wannan wasiƙar ta saƙon goyon baya da ƙauna da nuna ƙwarin gwiwa. My name is Malala. I'm a Pakistani girl. Sunana Malala. Ni tsarar ku ce, 'yar ƙasar Pakistan. Ina ɗaya daga cikin miliyoyin mutane a faɗin duniya da ke matuƙar tunawa da ku da kuma dangoginku cikin harkokinmu da kuma addu'o'inmu. ba mu iya musulta tsananin irin sababin da kuka daure mawa, to amma don Allah ku fahimci cewa ba za mu taɓa mancewa da ku ba, muna tare da ku har matuƙa, muna kira ga hukumomin Najeriya da na ƙasa da ƙasa da su ƙara azama don a mai da ku gida. Sam ba za mu huta ba har sai an sake sada ku da 'yan uwanku. Like you, was the target of militants kamar ku 'yan bindiga waɗanda ba su son 'yan mata su je makaranta sun taɓa sa ni gaba 'yan bindiga sun harbe ni da wasu ƙawaye na biyu da ke cikin wata motar bas ta makaranta dukkaninmu uku mun rayu kuma mun koma makaranta yanzu muna fafutukar kare 'yancin 'yan mata na samun irin ilimin da ya dace za mu ci gaba da fafutukar har sai ku da dukkanin 'yan mata da 'yan maza a faɗin duniya sun samu sukunin ilimin sakandare kyauta mara haɗari kuma mai inganci. Malala zai, wadda ta yi nuni da ƙwarin gwiwar da shugaban Najeriya mai jiran gado Muhammadu Buhari ya bayar ta wajen alkawarin ɗaukar ƙwaƙwaran mataki ta kuma bayyana cewa gidauniyarta ta ɗauki nauyin ilmantar da 'yan matan cikok da suka kubuce kuma za ta ɗauki na saura 119 da zarar an gano su. ta ƙara da cewa ku tuna cewa da yardar Allah wata rana wahalar ku za ta ƙare za a sake mai da ku ga iyayenku da abokanku kuma za ku samu damar kammala makarantar da kuka kau da tsoro kuka shiga. ina ɗokin zuwan ranar da zan rungumi kowannen ku muyi addu'a tare muyi murnar samun yancin ku tare da yan uwanku kafin nan ku daure kar ku karai ku ne jarumai na you are my heroes To Malala Yusuf zai kenan ta ƙasar Pakistan 'yar fafutukar 'yancin neman ilimin 'yan mata. To tun bayan da aka ga yadda amfani da na'urar lataroni ta kadiri da ke dakile magudin zaɓe sosai, ake ta kiraye-kirayen mai da amfani da na'urar ya zama doka. Don haka na tambayi wani lauya a garin Kaduna mai suna barista Muhammad Mahmud Tukur don jin ra'ayinsa kan wannan batun sai ya ce. mutane sun tabbatar akan cewa shi wannan katrida ya sa an yi zaɓe na kwarai a ƙasar nan wanda ya fi zaɓuɓɓuka na baya wasu kamin a yi zaɓen sun je kotu suna neman ma a hana amfani da shi kuma ya yi amfani kwarai wato idan mutum zai gani zai ce to ya fi kyau a daɗa amfani da shi yan kurakuran da aka samu a lokacin da aka yi shi a daɗa gyara su a jaddada shi kuma a yi amfani da su a zaɓuɓɓuka na gaba ba ma dai zaɓuɓɓuka na tarayya yadda aka saba yi ba har da zaɓuɓɓuka wanda ake eh, a jihohi musamman kaga na kananan hukumomi wanda ake yawancin jihohi kawai rubutawa ake kawai. Mm. Wato kenan kana mm. ganin kamata yi a maida amfani da shi doka ƙarƙashin hukumar zaben Najeriya ko kuma kundin tsarin mulkin Najeriya? Eh wannan yana da kyau kwarai in ka lura su hukumar INEC ma sun faɗa a cikin bayanan da suka yi daga baya akan cewa in ka zubi sashi na arba'in da tara wanda ya yi magana a kan tantance mai kada kuri'a kasan shi wannan katridan an yi amfani da shi wurin tantance kada kuri'a ne kasan za ka zo da katinka wato tabbataccen kati na zaɓe mm. wanda za ka zo a gwada shi a tabbatar eh, wannan shi ne ya kawo shi a tabbatar da shi sannan ya yi yatsa kamin a bashi ballot paper ya je ya zaɓe to a ƙarƙashin sashi na arba'in da tara yana da ke kwarai to abin da dai mutum zai so shi ne a daɗa a fitar da shi a bayyane don saboda gudun abin da zai faru gaba don kaga in ka duba shi tsari dokan zaɓen a sashi na hamsin da biyu ya hana a yi amfani da hanyar kada kuri'a ta lantarki wannan mutum da zai so a ce to shi kadri da ma dai kawai maimakon mutum ya zo a tantance shi a sake bashi wani abu ya dangwala to ai za a iya cewa a a ma hidda shi kawai yanda idan mutum ya zo in ya dangwala ya tsansa kawai wuriyansa za a iya kida shi a yanke ma amfani da wannan takarda ta fefa to kaga da wannan ma zai amfani kwarai da gaske in kaga abubuwan da suka yi ta faruwa a wasu jihohi da suka faru kamar irin rivers irin su abia su taraba su imo inda aka je ana juya result din da ake rubutawa na hannu din nan kafin idan aka tantancewa za a je a juya shi a rubuta shi to aka je aka tafa a sace result din a sace a fatuna shi ya kawo wa'annan rigingimu amma dai katri da din ya yi amfani kwarai to kamar yadda ka ce lalle amfani da wannan na'ura ta kadrida na da amfani sosai shin shin kana ganin ana iya yin kwaskwari ma dokar zaben ma in akwai inda take kafa kafa da amfani da da na'urar lataroni ta yadda za a bari a rinka amfani da na'urar lataroni irin kadiri da balo-balo ba matsala? ni haka nake gani don ka duba shi wannan sashi da nake faɗa na hamsin da biyu na dokan zaɓen mm. ya ce an hana amfani da kada kuri'a na latronic a zuwa yanzu a yanzu for the time being dokan ya ce ya nuna idan wannan majalisa sabuwa wadda za ta shiga yanzu mm. bayan an rantsar da gwamnatin mai girma janar muhammadu buhari to sabuwar majalisa da za ta shiga ina ganin a cikin ka'idojin abin da ya faɗa zai wanda nake karantawa jiya akwai daga inganta wannan zaɓe to daga inganta wannan zaɓen nake gani ya kamata a dubi wannan sashi a fidda amfani a fidda maganar katiri da ɗinnan korofo yawa uh, barista ana iya gudawa na yawa barista daga ƙarshe mecece makomar siyasar Najeriya a ganin ka idan aka ci gaba da amfani da wannan katirida? A'a to ai wato abin zai daɗa inganci zai daɗa cewa mulki na al'umma ne ba wai mulki mulki ba ne na wa'anda aka ɗora a sama zancen rubuta ƙuri'a ko a yi magudin zaɓe ko wani abu ya kau ya haka masu mulki da wa'anda suke mulki kowa ya san hakinsu cewa mulki mulki Allah ke badawa kuma wajen wajen ƙuri'a ake yin shi. To mun go zai jaddada ya tabbatar da demokradiyyar ƙasar mu sannan kuma al'umma su su farka akan cewa lallai haƙƙi na kan su su zaɓi yanda suke so a yan hanya mafi inganci wanda aka tanadar. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. barista muhammad tukur da ke da zama a garin kaduna kan batun amfani da na'urar katrida to kuma masu saurari muna son jin irin naku ra'ayin kan alfanu amfani da na'urar ta katrida ko akasin hakan ku kira mu a lamba ta biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kar a manta a sa alamar tambaya amma kafin nan sai a ɗan saurari wannan. yau shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su yau shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su Ran sha hudu ga Afrilu sha hono ɗaliban aka sace su ilahura fice su a garin chibok mahaifar su a nan aka kwashe su cikin makarantar su ilahura fice su daga nan sai iyayensu hankalin su ya taso da duniya gabatar su ilahura fice su gwamnati na tarayya a da dakarun tsaron soji su ce da iyayensu ila fice to su yan kwanaki kalilan ne ɗaliban za a ceto su a ko'ina a kai su ila fice to su kwanci tashi sai gashi shekara guda da sace su babu ɗuriya kansu ila fice to su abin gana da ban tausayi abin gana da ban haushi dare rana tuna su yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To bari mu fara daga jihar Taraba, wake kan layi daga Taraba? Na'am, na'am. Wake kan layi daga Taraba? Muhammad Sani daga Taraba Rankare. To Muhammad Sani muna jin ka menene alfanu ko rashin alfanun amfani da lataroni ko na'urar katirida mai dakile yunkurin magudi? Na'am, ah, ai mun ga alfanun kuwa mu talakawa saboda shi ya haifar mana da hannun da yanzu muka tsince kanmu kasancewar Buhari a matsayin shugaban ƙasar nigeria. To, haka muna karfafa wa gwamnati su sake tsara yadda wannan al'amarin kadri da zai amfani matuka kamar yadda mai gabatarwa ya yi magana. Za ka so a mai da amfani da na'urar doka koko? Eh kwarai kuwa a mai da shi doka. To mun gode daga Taraba bari mu kaɗa can kurmi Inugu ke kan layi a Inugu. Eh, Muhammad Abubakar ne daga Inugu. To Muhammad muna jin ka. Eh, Aini katiri da dai a inugu gaskiya mu ba mu ga amfani shi ba. Saboda a gaban mu muke ganin ake ainihin magudin zaɓe ba wanda ma yake magana. Wato. In ma ana so wannan abu ya amfani to gaskiya dole ne a je har inugu a je duk kasashen kudu na a ga cewa ainihin wannan abu ya amfani. Wato abin da kake so ka ce rashin amfani da kad rida din ne janyo magudi koko dai amfani da kad rida din. Kad rida din na nan amma kuma ba a amfani da shi. To mun gode ma bari mu kada Sakkwato birnin Shehu wake kan layi a Sakkwato. Sunana Ibrahim Shinkafi daga Sokoto. To takwara muna jinka. Na'am. menene al wannan magana ta katiri da gaskiya mun ga amfanin kuma ni a ra'ayina ina son a mai da ita a cikin wannan abin da ke tafi a mai da cikin doka domin bisa gaskiya Allah mu mun ga amfanin mu talakawa kuma har yau jiya a dai ƙara ƙarfafa ingancinta Masha Allah, na gode. To, mun gode Malam Iro daga Sakkwato bari mu je mu kurmi ila yau wake kan layi a Ogun. Ibrahim dan Fulani To, wani Iron wake kan layi dan Fulani. Me ke tafa da kai? Ibrahim. To, muna jin ka. Wannan kadiri da ya kamata a yi mata doka. Saboda me? Eh saboda zaɓe ya kyau, mun ji daɗi wannan abun kwarai, dari bisa dari. To za ka so a haɗa amfani da kadirida da kuma amfani da takardar kaɗa ƙuri'a saboda idan na'urar kadirida ta tantance mutum a haɗa a ƙidaya kuma a wannan takardar a tabbatar? Eh gaskiya haka na ya kyau. To mun gode daga ogun bari mu je mu garin Gombe, wake kan layi a Gombe. Ibrahim mai wankin hula ne daga Gombe. To lallai yau Ibrahim Ibrahim sun mamaye wannan maudu'in. Muna jin ka. Eh, hakika da nan ya yi amfani sosai wallahi mu dai a nan wajenmu. Duk da dai mun samu arin gizon ƙuri'u daga zaben gwamna. don haka kana son a mai da amfani da kadrida ɗin ya zama doka ko ko yaya eh, ni inda za a inganta shi ya fi haka ma ina so wallahi domin kan rida tana da amfani sosai to kana son amfani da kan rida ya tafi kafaɗa da kafaɗa da amfani da takardar kaɗa ƙuri'a ko kuma a ce ballot paper eh in hakan zai samu ma ina so in kuma akwai wani tsarin da za a iya ci haka kyau ma ina so to mun gode sosai malam na binwai kana kan layi koko to da alamar malam na binwai mun rasa ka koko layinka ya katse to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da alfanu ko rashin alfanun mai da amfani da lataronin katrida ya zama doka a dukkanin zaɓukan najeriya ganin irin rawar da amfani da katrida din ya taka a kawar da magudin zaɓe ta yadda har ƙasa da ƙasa da sauran masu kula da zaben najeriya har suka yaba da zaben to menene ra'ayinku shine maudu'in yau menene ra'ayinku game da alfanu ko rashin alfanun mai da amfani da kadrida ya zama doka a zaben najeriya to bari mu je mu jihar taraba wake kan layi a taraba sunana ismaila mutan kawo daga inji karamo kuma to malam sama'ila muna jin ka da zakari da ta mana amfani a najeriya amma kuma mu a jihar taraba kamar karamar hukumar inji. kar da ta yi amfani ba kamar kamar karamin hukumar ukari kar da ta amfani ba gaba ɗaya completely da an su ka ta koriya a zaben gwamna. Wato da ɗin ne bai yi amfani ba ko ko rashin amfani da da ɗin ne ya janyo matsala? Wallahi gaba ɗaya wata mata karamin hukumar ukari Tambaya nake rashin amfani da da ɗin ne ya janyo matsala ko ko da ɗin ne ya janyo matsala? rashin amfani da kari da mai janyo matsala sosai. To mun gode sosai da hukumar zaɓe na ƙasa. To mun gode sosai da gudunmawar da kowannen ku ya bayar sai kuma wani jikon. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafa ta gfa kwasi ya yi karin haske a kan rashin nasara da ghana ta yi wurin neman daukar bakoncin gasar cin kofin nakiyar afirka ta shekarar 2017 inda aka bayyana kasar gabon a matsayin mai daukar bakoncin gasar kwasi wanda shi ma ɗaya ne cikin mambobin kwamitin zartarwa na caf ya ce hukumar caf ɗin da ta fuskanci matsala wurin bayyanar da sakamakon zaben dangane da wasu magomago da aka tafka wurin zaben a cewar dai wannan ya sa hukumar caf ɗin da ta yanke shawarar rike sakamakon zaben amma kuma sai kwasam aka baiwa Gabon. Wani tsohon dan wasan rasakiya na Accra House of Folk, Ablade Kuma, wanda ya bayyana sha'awarsa na horar da 'yan wasan kungiyar dai, ya nuna alhininsa akan yadda darajar kungiyar su ta Has take yin ƙasa. Ita ce ta cikon goma sha biyu a jerin kungiyoyin Premier League ɗin Ghana. a can kasar najeriya akwai alamomi da suka bayyana cewar tsohon kot din ayimba da kano pillars salisu yusuf shine zai maye madadin daniel amokaci wurin horar da super eagles ta najeriya amokaci shine taimakawa steven keshi a kwantar raginsa na farko da super eagles wanda ya zo karshe bayan gasar cin kofin duniya da aka yi a bara a kasar brazil a cikin wannan lokaci dai akwai ruruwan baraka tsakanin daniel amokaci da steven keshi wanda ke da nasaba da wani labari mai cewar amokaci ya kike sama wani babban jami'in hukumar nff cewa ba shine ya zaɓi 'yan wasa da suka yi wa Najeriya wasannin zumunci guda biyu ba wanda suka yi da Uganda da kuma South Africa. ana sayar da tikiti na kallon karawa da arsenal za ta karbi bakoncin chelsea a gasar premier league a kasar emirates ta hanyar intanet kudin turai fan ɗari tara da hamsin, tun farko ne da aka gama sayar da tikitin karawar da kungiyoyin guda biyu za su fafata a ranar 26 ga wannan watan afrilu arsenal da ita ce take matsayi na biyu a teburin premier league inda chelsea wacce take mataki na ɗaya ta bata tazara na maki bakwai a kan teburin baba ya ko makili sashen hausa na murya a accra ghana yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A duk lokacin da Amurka take aiwatar da sabuwar manufarta ta hudda da kasashen da ke yanke tsakiyar nahiyar Amurka, sai gashi kuma gwamnatocin Guatemala da Salvador da Honduras suna fuskantar kalubalen tattalin arziki da zamantakewa a sakamakon tashe-tashen hankula da cin hanci da rashawa da rashin samun sukunin tattalin arziki. a watan da ta gabata shugabannin kasashen el salvador da guatemala da honduras sun kaddamar da wani shiri na ƙawancen ƙarfafa tattalin arzikin da'irar arewacin domin ƙarfafa fahimta da inganta tattalin arzikin ƙasashensu da gwamnatocinsu da kuma lafiyar jama'a duk da cewa ana fuskantar manyan ƙalubala har yanzu ƙasashen da ke wannan yankin na iya samun sauyi da zai inganta rayukan mutanensu kuma ƙarin da aka samu na yawan yaran da ke hijira daga wannan wuri zuwa wancan wuri a bara shi ne ya nuna hakan a ƙoƙarin aiwatar da sabbin matakan da ake ɗauka a tsakiyar amurka ma'aikatar harkokin wajen ƙasar da hukumar raya ƙasashe ta amurka da sauran ma'aikatu sun shirya tsaf don taimakawa wajen rage yawan aikata manyan laifuka da tashin hankali a yankin domin a samu ɗorewar ci gaba da aka samu ta fannin tsaro amurka ta shirya cewa za ta ƙara mai da hankali wajen faɗaɗa fannin ilimi da samar da ayyukan yi ƙwararren turakun demokradiyya da ƙungiyoyin fararen hula masu inganci na daga cikin ababen da za su bunƙasa harkokin tsaro da kuma samar da dama da yawa yin aiki ta wannan hanya zai nuna cewa amurka na da rawar da za ta taka wajen kyautata yanayin yankin a kwanan nan mataimakin sakataren harkokin wajen amurka a yankin yammacin duniya roberto jacobson ya gaya wa 'yan majalisar dokokin amurka cewa muna da hange kuma muna da wani shiri da muke so mu yi aiki da 'yan majalisun dokoki na tallafawa tsakiyar yankin Amerika domin kare Amurka tare da samar da tsaro duk da yake yanayi ya kasance mai kalubale a yankin tsakiyar Amurka yankin zai iya zama mai ingantaccen canji samun karuwar kaurar da ta haɗa da ƙananan yara a ƙarshen kakar bara ya nuna cewar akwai buƙatar sake fasalin da kwakwaran niyya tsakanin shugabannin yankin Amurka na karkata tsarinta na kai taimako domin goyon bayan ƙawayen Amurka kamar yadda muka magance muhimman dalilan. Wannan shine sharhi muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya mai da mu ga Mahmud Lalo wanda zai kawo mana labaran duniya amma wannan karan a takaice. To Ibrahim shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce yana son ya fayyace cewa da manyan kasashe shida na duniya Iran take kokarin cimma matsaya game da batun makamashinta na nukiliya ba da 'yan majalisar dokokin Amurka ba. Bisa ga dukkan alamu shugaban na Iran na mai da martani ne ga abin da yake faruwa a nan Washington. Inda shugaba Barack Obama ya ce a shirye yake ya rattaba hannu akan wani shirin doka da zai wajabta samun nazarin majalisar dokokin Amurka ga duk wani shirin cimma matsaya da Iran. haka kuma a jawabin da yawa dubban iraniyawa a birnin rasht shugaba ruhani ya sake jaddada cewa iran fa ba za ta taba saka hannu akan duk wani shiri ba sai an cire mata daukacin matakan takunkumin da aka kaba mata a jiya talata ne kwamitin harkokin waje na majalisar dattawan amurka ya zartar da wannan shirin dokar da ke neman a yanka wa'adin kwanaki talatin na nazarin wannan yarjejeniya da kuma cewa bayan kowane kwanaki 90 dole shugaban amurka din ya tabbatar musu da cewa iran na aiki da sharɗin da ke kunshe a matsayin dangane da takaita ayyukanta na neman makamashin nukiliya to masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can da safe ku sake jin wasu sabbin shirye-shiryen namu yanzu a madadin mahmud lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin da julie lethis gresham wacce ta haɗa mana sauti da injiniyan mr rashad smith ni naku ibrahim almasihi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri kuta lafiya sai kuma gobe idan allah kai This program has come to you from the Voice of America, Washington.